'Yan Najeriya musamman a yankunan Arewa na ci gaba da fuskantar barazana daga 'yan bindiga daidai lokacin da mahukunta ke kara matsa kaimi wajen magance matsalolin na rashin tsaro. Mutanen ƙauyen Idiki a yankin mazaɓar rungumawar gaci a ƙaramar hukumar mulkin Ilela mai iyaka da garin Kwanni na jamhuriyar Nijar sun waye gari ranar Alhamis cikin tashin hankali inda mahara suka afka garin nasu da Subahin. Dan majalisar dokoki na jihar Sokoto mai wakiltar yankin Bello Isa Ambarura ya bayyana yadda lamarin ya faru. So an waye gari a cikin tashin hankali mallake mutane 'yan hoshi sun shiga da asuba da suka kwashi mutane to sai jama'a suka bi to cikin mutanen da suka <clears throat> za a kama su sai suka kashe mutum uku daga cikin mutanen wanda suka garkuwa da su suka sako waɗansu bayan haka kuma sai can gaba ka zan ko da aka zo cikin wanda suka bi su kuma ya suka yanke mutum biyu yankan rago suka yi musu bisa ga wannan dai kuma jama'a su ga tashin hankali ba abin da su yi dole suka dakata suka da suka dawo gida bayan wannan kuma an samu eh, jikita kwarin gaske da yanzu ka akwai wurin da an asibitin wa mako an kawo su daga can garin idikidin abin suka ce mutum hudu sun kace da su yanzu suna ga hannunsu yanzu to lokacin da jama'a suka yi yunkurin bin su din ba a samu dauki na jami'an tsaro ba ba shine matsalar dan gaba da shi abin da muke fuskanta kenan ga sojojin suna yawo ga kuma 'yan sanda abinda ke matsalar dai ba gaskiya babu na security ko wani jami'in tsaro kusa wanda zai iya taimakawa. Wannan harin dai ya zo ne lokacin da babban hafsan mayakan Najeriya Lieutenant General Faruku Yahaya yake ziyarar karfafa gwiwar dakarun da ke fagen daga da kuma kiyasan nasarorin da aka samu a jihohin Arewa maso yamma. My sallah gift from all of you is to neutralize more of these terrorists, more of these bandits, burin sallah da za ku bani shine ku ƙara kashe min waɗannan 'yan ta'adda 'yan fashin daji da kuma masu garkuwa da mutane ko ina cikin faɗin ƙasar nan ina ƙara ƙarfafa gwiwar ku dukanku kada ku yi ƙasa a gwiwa ku ci gaba da yaƙar waɗannan mutanen a wuraren da suke ɓoye kada ku daina har sai kun ga baya gare su duka kuma ku kawo mini makamansu baya ga kayan aiki da ya ba su tabbacin cewa za a ƙara samar musu haka ma ya ce an ɗauki matakai na kyautata tajin daɗin su inda har aka kaddamar da gidaje domin samar da matsuguni ga sojojin da ke garin zuru a jihar kebbi baya ga azatu tubalin ginin sabuwar barikin soja a sokoto to sai dai mazauna yankin sun bayyana cewa to abin da muke cewa dai hausa ke cewa ba girin girin ba ta mai an ce ana ɗaukan matakai koyo shi to abin da gaskiya bai tasiri ba yadda ya kamata to gaskiya abin da aka ce barikin da za a yi da aka yi muna ganin tunda za a girke jami'an tsaro da dukkan alamu abin zai sauki a nan gabacin Sokoto. Na yi kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan Najeriya akan harin da aka kai a garin Ediki, amma dai abin ya ci tura. 'Yan Najeriya dai na ci gaba da nuna fata ta cika alkawalin da shugaban Najeriya ya yi na kawar da matsalolin rashin tsaro kafin mika mulki ga sabuwar gwamnati. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.